تعاملهم ويصلح ما تنطق به ألسنتهم وما تفعله جوارحهم فلله الحمد والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي أحسن الناس منطقا وأتمهم خلقا وأفضلهم طبعا وأجملهم تعاملا وأزكاهم حالا وعلى زوجاته المصونات المكرمات الطيبات الطاهرات العابدات القانتات الزاكيات الأفيفات وعلى باقي أهل بيته وذرياته وأصحابه الأكارم الأفاضل الناصرين لله ورسوله ودينه أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله ربكم حق التقوى فإن تقوى الله خير لباس لكم وزاد وأفضل وسيلة إلى رضا رب العباد فقد قال الله سبحانه وتعالى مبشرا لكم ومسعدا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها المسلمون عباد الله بقي من عشركم أيام قليلة منها يوم فاضل عظيم من أفضل أيام السنة أكمل الله فيه الملة وأتم به النعمة نعم إنكم مقبلون إن شاء الله عن قريب على يوم عرفة وما يوم عرفة أو وما أدراكم ما يوم عرفة إنه يوم الركن الأكبر لهج الحجاج ويوم تكفير السيئات ويوم العتق من النار اليوم الذي خصه الله بالعجل الكبير والصواب العظيم لا يوم كهذا اليوم ولا عيشة كعيشته اجتماع عظيم لتعظيم الله وذكره وشكره وعبادته عباد الله إن تقريب القرابين وذبح الأضاهي لله عز وجل شعيرة من شعائر القديمة وعبادة من العبادات العولى التي عرفها الإنسان منذ عرف الدين لهذا لم تخل منها شريعة من شرائع الإلهية في وقت من الأوقات وقارئ القرآن يدرك هذا فقد قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا وقوله, علي وقوله سبحانه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أيها المؤمنون العضهية عبادة أجمع المسلمون على مشروعيتها بعدما جاء ذكرها في القرآن والسنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام شرعت الأضحية في السنة الثانية من الحجرة وكان يداوم عليها عليه الصلاة والسلام وقد استمر على ذلك عشر سنين منذ أن قدم المدينة وهذه العبادة يراكم الله تأتي شكرا لله على نعمة الحياة وإحياء للسنة إبراهيم عليه السلام وتذكيرا للمسلمين بصبر إبراهيم وإسماعيل وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة الوالد والولد كما وتأتي توسعة على النفس وأهل البيت ونفعا للفقير وأجرا لمن تصدق بها أيها المؤمنون الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء وليست واجبة يقول العلامة ابن باز رحمه الله والاضحيه سنة مؤكدة تشرع للرجل كما تشرع للمرأة وتجزئ, وتجزئ عن الرجل وأهل بيته وعن المرأة وأهل بيتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته والثاني أمن وحد الله من أمته عباد الله لا ينبغي أبدا للقادر أن يفوت هذه الفرصة الثمينة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره للأغنياء أن يحملوا هذه السنة إلى درجة أنه قال من كانت له سعة ولم يدح فلا فلا يقربن مصلانا وفي صفة تحيات النبي صلى الله عليه وسلم أو أدهيته يقول أنس رضي الله عنه دها النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على سفاههما وعلى المسلم أن يعتني باختيار الأضحية وكلما كانت العدهية أكمل في ذاتها وصفاتها وأحسن منظرا وأغلى ثمنا فهي أحب إلى الله عز وجل عباد الله بينه سبحانه وتعالى من ذبه العدايا عليهما وقال صلى الله وقال عليه وقال سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده المصطفى وبعد يا رعاكم الله ولنحذر من المباحات والمفاخرة المجارة أو المجارة مجارات الناس بكثرة الأعضاء أو بغلاء, بغلاء ثمنها أو نحو ذلك مما يسبب ضياع الثواب فالقربات لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تلتبس بالرياء لأن الرياء يسقط العمل ويحبطه bayan godiya ga Allah لصلاتي salati ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su إن وانا مصورة الله سبحانه وتعالى dan tsoron Allah shine mafi alkhairin tufafi kuma shine mafi alkhairin guzuri da bawa zai yi kuma shi ita ce mafi hanya mafi sauki da falala wadda za ta kai bawa zuwa ga samun yardar Allah subhanahu wataala Allah yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma yana mai bushara da farantawa masu jin tsoron Allah rayukansu Allah ce duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya mai mafita kuma Allah zai azurta shi ta ga hanyar da baya tambahani ya ku bayan Allah daidai wannan lokaci da muke rayuwa cikin kwanakai 24 ko da biyar na wannan wata mai alhurma mu sani cewa wa'annan kwanakai suna kai mu gab da zuwa shiga cikin wa'ansu kwanakai waɗanda su ne mafi alkhairin kwanakai a duniya gabaki ɗaya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wa'ansu kwanakai da aikin alkhairi yake da falala da lada da ɗaukaka a wajen Allah kamar ayyuka da bawa zai aikata a cikin wa'annan kwanakai guda goma aka tambayi manzo Allah sallama har jihadi fi sabilillah manzo Allah ce har jihadi fi sabilillah sai dai ba wanda ya fita da dukiyar shi da ran shi bai dawo da komi ba don haka ya ku bayan Allah wa'annan kwanakai kaɗan ya saura mu shiga cikin wa'annan kwanakai masu falala kwanakai waɗanda a cikinsu adda kwai yini mafi falala a cikin yunuka na duniya gabaki ɗaya wanda a cikin wannan yini ne Allah subhanahu wa ta'ala ya cike wannan addini ya cike mana wannan ni'ima za mu je wannan yini wanda shine yini na arafa yini na arafa wanda yini ne mafi girman rukuni daga cikin rukunan ayyuka na hajji da mahajjata suke gabatarwa yana a cikin wannan yini shine tsayuwa a hilin arafa yini ne wanda allah subhanahu ta'ala ya sanya shi domin kankarewa bayi laifufukansu yini ne wanda allah subhanahu ta'ala ya yi tanari shi domin intar da mutane daga wuta zuwa ga aljanna yini ne wanda allah subhanahu ta'ala ya keɓance shi da lada mai girma da sakamako mai ɗimbin yawa yini ne wanda babu kamar shi kuma haka lokaci ne wanda babu irin shi wajen girma da girmama ibada da sakamako a ci ya ku bayan Allah mu yi kusanci da Allah subhanahu ta'ala da ayyuka da muke aiwatarwa ko mu yi kusanci da Allah subhanahu ta'ala da wata ibada da Allah ya shar'anta muna mu sani cewa wannan abu ne wanda yake da daɗe tun lokacin samuwar addini a doron ƙasa Allah subhanahu ta'ala ya labarta mana cewa kowace al'umma Allah subhanahu wata'ala ya shara'anta mata shara'a na neman kusanci ta ga hanyar ai gabatar da wani aiki da za su gabatar ya ku bayan Allah daga cikin ayyuka da suke a gabanmu wanda za mu gabatar na neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala da su shi ne yanka abin layya mu sani cewa lalle abin layya ko ragon layya da za a yanka ko dabba da za a yanka a layya abu ne wanda yake shara'antacce a cikin addinin musulunci alƙur'ani ne ya fara mana bayani sannan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan malamai suka yi ijimai akan cewa hakika wannan sunna ce mai girman gaske mai ƙarhi wanda bai kamata mai musulmi ya yi wargi da ita an shar'anta wannan sunna a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a shekara ta biyu bayan hijira bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama ya kaura daga Makka zuwa Madina a shekara ta biyu aka shar'anta mai yin layya wanda manzon Allah ya dawwama tsawon shekaru kusan goma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wannan ibada mai girman gaske wadda ibada ce tana biyo baya domin godewa Allah subhanahu wata'ala akan tarihin ta idan muka bi akan ni'ima ta rayuwa Allah subhanahu ta'ala ne ya canza ma annabi Ibrahim da rago maimakon ɗan shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mai yanka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ga ƙarfin imanin shi da shi da ɗan sai Allah ya canza mai da rago ya ce ya yanka daidai wannan lokaci sannan kuma zai zama muna mu raya sunna ta wannan babban annabi annabi ibrahim alaihi salam kuma a sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma a duk lokacin da muka kusanto irin wannan lokaci mu rinka tuna irin haƙurin wa'annan bayan Allah annabi Ibrahim da annabi Ismail wajen bin Allah subhanahu wata'ala da yadda suka fifita komi da suka mallaka inda aka ce Allah subhanahu wata'ala ne to ba sa gabatar da wani yaro ba sa gabatar da wani ma'aifi ba sa gabatar da wani dukiya ba sa gabatar da kowane ra'ayi to haka ake so musulmi ya zama ya zama babu wani abin da yake gabatarwa abin in ya shahi Allah subhanahu wata'ala ba abin da za ka gabatar a gaban Allah subhanahu wa ta'ala to annabi Ibrahim yana tunatar da mu cewa wannan shine abin da ya kamata kowane musulmi a cikin mu ya rayu a ciki sannan kuma wannan sunna da zamu gabatar akwai yalwatawa iyali wanda a cikin shi akwai lada mai ɗimbin yawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani sannan kuma aka gafarantawa talakawa rayuwarsu lokacin da suna cikin kunci idan layya ta zo ka yanka abin layyanka ka ba su shi suka suka shiga cikin farin ciki to manzon Allah sallallahu ya ce duk wanda ya yaye wa dan uwan shi musulmi bakin ciki da yake ciki a nan duniya to shi ma Allah subhanahu wataala zai yaye mai wani bakin ciki da yake cikin ranar tashin kiyama muna roƙon Allah ya yaye muna bakin ciki da zamu iske a ranar tashin kiyama gabaki da Allah kai ya sa mu iske shi ya ku bayin Allah a daidai wannan gaba muna ta nasiha ga junanmu gabaki daya bai halitta ba samsam ga dukkan wanda yake da iko akan yin layya yana da ikon sayan abin yin layya ya zama cewa ya yi sakaki da wannan al'amari ya yi sakaki da wannan suna bai aikata ba har lokacin ya zai wuce idan ya haka ya yi asara domin a nuna muna asara da taɗewa da take cikin wannan aiki ga dukkan wanda yana da iko ya yanka abin layyan shi ya yanka rago ko ya yanka akuya ko wani dangi daga cikin dabbobi da aka halatta muna yanka su alayya bai yanka ba manzon Allah sallallahu ya kai makura wajen tsawatarwa har ya tabbata a cikin sunan na Ibn Majah hadisin Abu Huraira wanda Abu Albani ya inganta shi manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa dukkan wanda Allah ya rawata mai Allah ya bashi dama zai iya yanka taure zai iya yanka rago zai iya yin layya bai yi ba manzon Allah ya ce to kada ya zo idin mu manzon Allah ce kada ya zama ya zo idinmu ba don komai ne ba domin tsoratarwa yau zaka ga wani ya mallaki salula ta dugunnai wani zaka ga ya mallaki wani abu wanda shi da kanshi bai san amfanin shi ba na dukiya mai ɗimbin yawa ga layyana ta kusanto amma yana kukan cewa ba ya da abin zai abin da zai yi layya rashin sanin mahimmancin wannan ibada da rashin ɗaukan abin da mahimmanci shi yake sa mutum ya wulakanta wannan al'amari wani kuma tunanin shi shine tunda ba ni da aure ba zan yi layya ba a ba dole ba ne ba idan ka yi layya sai ka yana nama a idan ka yi kana iya rabawa idan ka ɗauki daidai abin da zaka sawa bakin kaɗan kaɗan a ciki ya wadatar ma in ka yanka wannan layya ka yi don Allah subhanahu wataala ladar ka za kwashe shi a gaban Allah subhanahu wataala ba asara ba ne ba don ka ka rabawa talakawa ba sharaɗi ba ne ba don za ka yanka layya sai kana da aure mu sani cewa layya sunna ce wadda take hawa akan wanda yake aure ne ko wanda baya da aure idan da ya mallaka namiji ne ko mace to suna ce mai ƙarhin gaske wanda ake so kada musulmi ya yi wasa da ita daga cikin siffar wannan layya hadisi na anas allah ya ƙara masa yarda yana siffanta mana irin yadda manzon Allah sallallahu ya kasance yana layya yace manzon Allah yana zuwa ya samo rago mai mai mai kahuna wanda ya koshi manzon Allah sallallahu haka ya kasance yana yin layya yana yanka har guda biyu ya danne guda ɗaya ya yanka shi ya yanka da sunan shi da iyalai shi ɗayan kuma ya yanka shi ga al'ummar shi daga lokacin shi har zuwa tashin kiyama duk wanda bai samu daman yin layya ba manzon Allah ya ce wannan kuma ya isa zuwa gare shi wanda bai samu daman yi ba wanda yake da yaki baya shiga ƙarƙashin wannan layya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ce yayi wanda bai samu ba daman yin layya a cikin al'umma ta kenan kaga wanda yake da iko bai yi ba baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikin wannan falala ta yanka wannan rago da manzon Allah sallallahu alaihi wa yanka dan haka ya ku bayan Allah sunna ce a daidai wannan lokaci kowa ya shiga kasuwa ya hudda kuɗin shi mafi tsada mafi ƙarhin abin da zai iya huddawa ba tare da ya cutar da kan shi ba ya fidda ya sayi daidai na wannan rago domin ya yanka ma'ana ka sayi rago wanda yake ƙosashe mai tsada wanda yake babba wannan shi aka fi so saboda a duk lokacin da ya zama cewa abinda da ka yanka ya yi kyawo ya yi girma ya yi lafiya to kuma ladaka ta yi yawa wanda zai yanka rago na dubu ɗari da wanda zai yanka na dubu hamsin idan niyyarsu ya zama niyya ce ta daidaita to ladan su ba za ta ɗaya ba wanda ya yanka babban na dubu ɗari ya yi shi lada kenan girman rago da girman da lafiyar rago da kyawun shi a wajen layya ya aka hiso fiye da wanda bai kai shi kyawun nan ba don haka yan uwa ku sauka cikin kasuwanni mu sayo raguna waɗanda suke ƙosassu masu tsada masu kyawo mu yanka da wannan ne za mu dace da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma mu yi shiga taitayin mu kada mu yanka raguna domin mu nuna cewa mu ba mu ne mun isa mu sayi rago mai tsada na dubu ɗari kaza mu zo mu yanka domin a nuna mu a ce wane ma ya yanka rago na dubu ɗari kaza wane ma ragon da yanka ka kaga ƙahon nashi Ka kaga yadda yake da aka fito shi kamar wata tun kamar wani jaki kamar kaza ana kwatanta ragon da girman shi da wata dabba da kaza yana jin daɗi a zuciyar shi to wannan yana lalata ayi ladarka za ka tashi maimakon ka samu lada sai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka zunubi dama ya tabbata manzo Allah sassan ya gaya mana cewa aikin lada da ake aikatawa domin a samu lada idan bawa ya aikata domin riya maimakon a bashi lada to azabtar da shi za a yi akan wannan laifi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsani cewa bawa ya aikata ibara da ake yi domin Allah sannan kuma ya yi shi domin bayi su yaba mai Allah baya son haka baya so a yi tarayya da shi manzo Allah su ya ce gobe kiyama Allah subhanahu wa Ta'ala zai kirayi bayi waɗanda suke riya a cikin ayyukansu sai ce ya ku na masu riya ku zo nan ku ne kuke aikata aiki domin ni kuma domin bayi su gani su yaba muku to ni Allah ya ce ni ne mafi wadata a cikin waɗanda aka musu tarayya aka hada su da wani abu ni na wadata na ci girma ku je wajen wa'ancan waɗanda kuka yi domin su ma su gai abin da albarkacin bakinsu ku je ku su ba ku lada ku je ku gani idan za su ba ku sakamako a ina za su iya amsar sakamako alhali Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana yini ne na firgici yinin da ma'aifi zai gudu ya bar ɗan shi ranar da uwa za ta gudu ta bar ɗanta ranar da ɗa zai gudu ya bar iyayen shi ranar da mata za ta gudu ta bar mijinta miji ya gudu ya bar matan shi ɗan uwa zai gudu ya bar ɗan uwan shi a ina wa'ansu 'yan duniya 'yan angoku za su iya tsaya domin su baka lada akan rago da ka yanka na layya ko su baka lada akan wata sallah da ka aikata ko su baka lada akan wata sadaka da kai ko su baka lada akan ɗaya daga cikin ibadodi da ake gabatarwa Allah subhanahu wataala kuma wata ina yake ta kan shi yake da haka yi uwa mu dage mu yaƙi mu irin daidai wannan lokaci duk aiki za mu aikata mu yi mai kyawu kada kuma shaidani ya shigo ya lalata mana lada idan ka je sayan rago ka taɓa rago mai tsari sai ce kanka sai wannan idan ka sayar ya za ta shi ya ce na fasa a abin da ya dace shine ka yaki zuciyarka kadda ka bari rabon wani ya shiga kuma ka tashi da daddare da rana da ko da yaushe ka rinka roƙon Allah subhanahu ta'ala ya hudda rabon wa'ansu a cikin ibada da za ka gabatar musamman wannan ibada wadda take gaban mu. da haka ya ku bayan Allah wa'annan kwanakai a jimilce su ne kwanakai mafi alkhairi wanda Allah subhanahu ta'ala ya sauko a duniya da haka nan ma a cikin alkur'ani Allah ya rantse da wa'annan kwanakai Allah ya ce wala yalin ashir malumai sun tattauna akan wa'annan darruka guda goma suka ce wa'ansu darruka ne wa'an suka ce kwanakai na goma ƙarshen ramadan ne wa'an suka ce a'a wa'annan dai kwanakai ne na wannan wata na zulhijja shi ake ni wanda kuma shine ne zance mafi karhi saboda ga hadisi na manzon Allah sallallahu wanda yake cewa babu wa'ansu kwanakai da bawa zai aikata wani alkhairi a rubin ya mai lada alkhairi nan ya samu ɗaukaka da daraja a wajen Allah subhanahu wataala kamar aiki da ya aikata a cikin wa'annan kwanakai guda goma da haka yan mu shirya shiga wa'annan kwanakai goma wanda za mu shige su a cikin wannan sati in Allah ya da mu shige su da niyya mai kyau da istighfari da tuba ga Allah subhanahu wataala sannan kuma da gyara zukatanmu akan dukkan ibadodi da za mu aikata mu yi kokari mu yaƙi shaidan mu yaƙi zukatanmu mu yi don Allah subhanahu wataala kuma mu nemi ladar a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya ce ya nemi mu yanka abu mai kyau. Allah kuma ya gaya mana cewa lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minku da naman da gashin da kazan da kaza abin da ya shahi jini da kuka zubda ko naman dabba ku duka ba shi ba zai iske Allah subhanahu wataala tare da cewa ka sayi abu mai kyawo mai girma mai kaza duka abubuwa ne waɗanda Allah yake so amma mafi mahimmanci shine gyara niyya jin tsoron Allah subhanahu ta'ala a cikin ayyuka da zamu gabatar muna roƙon Allah ya datar da mu da jin tsoro a shi a cikin dukkanin al'amarinmu. Allah ya kare mu daga riya daga cikin ayyukan mu da muke gabatarwa tsakaninmu da Allah subhanahu ta'ala Allah muke roƙa ya nuna mana hanyar shari'a ba mu ikon binta ya ubangiji muna roƙon ka nuna mana hanyar bata ka ba mu ikon guje mata marasa lafiya mu akwai ina suke ya Allah muna roƙon ka sauki ka sanya kafara ne a gare su yan uwanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah muna roƙon ka gafarta musu ka sa aljanna ita ce mu su. mu da muka saura in tamu ta zo ya Allah ka sa mu cika da imani ya Allah muna roƙon ka nuna mana hanyar shirya ka ba mu dukan binta ka nuna mana hanyar bata ka ba mu ikon guje mata ya ubangiji subhanahu wa ta'ala ga kasan mu nan da sauran kasashen musulmai gabaki daya suna cikin halin haula'i ya Allah ka kawo mana dauke ya Allah ka kawo mana sauki ya Allah dukkan wanda yake nufin mu ko kasan mu ko al'umma mu ko addinin mu da alkhairi ya Allah shi ma ka hada shi da alkhairi ya Allah dukkan wanda yake nufin mu ko kasar mu ko al'umma mu ko addinin mu da shari'a Allah ka muna maganin shi ya Allah ka muna maganin shi ya Allah ka kare mu ka kare shugabannin mu ka kare sojojin mu ya Allah ka kare mu gabaki daya ya Allah muna roƙon ka biya mu da bukatun mu na alkhairi aka sinna alkhairi ya Allah ka juya mana su zuwa ga alkhairi ya uwan mu watan su kyautata mana zato suna mana wasiyoyi na addu'o'i ya Allah ka san su ka san bukatun su ya Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi aka sinna alkhairi kuma ya Allah ka juya musu zuwa ga alkhairi alkhairi ya ubangiji subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ka ba mu da mana mai albarka ya Allah muna roƙonka shayar da mu da ruwa mai albarka ya Allah ka ba mu da mana mai albarka ya Allah ka tausaya bayinka da dabbobinsu ya Allah ka ba mu da mana mai albarka ya Allah ka shayar da mu da ruwa mai albarka ga ciyawa nan ta fito tana so ta mutu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya fitar da ita muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya sa wannan damana ta dore Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu duniya da lahira har lokacin da zamu mu ci amfaninta kamar yadda ake bukata Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa ya biya mana bukatunmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa qum ila salatikum warhamkum